هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله shine wanda yake muku rahama kuma yake yabon ku, mala'ikunsa kuma suke yi muku addu'o'in alheri don ya fitar da ku daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani Hakika Allah mai rahama ne ga muminai, ba zai azabtar da su ba idan suka yi masa biyayya suka kamanta umarninsa suka nisanci abubuwan da ya hana.